da wasu suke nufi in suka ce akal abin da suke nufi da shi mun ce mu abin da ya dame mu a nan shine abin da hukama'u suke nufi da akal da hankali wanda shine al'aql al-mudrik mun yi bayani ko wata ka'ida asasiya ta farko ta hankali wanda shine baya karɓar mutanaqidain ko daddain kuma mun yi sharhin su mun yi bayanin su sai dai tunatarwa kawai Ah, to muna so kuma a yau a wannan shiri din namu mu wannan hankali din ciya yake aiki to mu san hujjiyarsa yau za mu magana akan hujjiyar wannan hankali din ɗabi'atan ko a hausa muna cewa in ka kawo magana sai mu ce meye hujjarka in ma kes aka shigar gaban alkali sai a ce to ya hujjar wanda ya kawo kara din ko kuma wanda ke kokarin kare kansa na farko dai me ake nufi da hujjar makanta kunna me ma'anar hujja hujja a wajen alkali ita ce dalilinka amma a madarasar hikma a madarasar a makarantar hukama'u abinda ake nufi da hujja shine wannan abun da yake akwai shi a waje samimme ne akwai shi da gaske hakan ne misali yanzu in ce maka na ganka ko kuma na ga wani sunansa ahmad ko sunansa muhammad wannan wanin da na ce na gani dole ya to ta gaske din ne na gan shi akwai shi filwaƙa wal haƙiƙa a waƙe a gaskiya akwai shi abin da yake samimme ne akwai shi da gaske ba kawai wani abu da na furta kwakwalwata ba ce ba wannan shine hujja a wajen hukama'u hujja a wajen hukama'u tana da bambanci da hujja a wajen fuqaha'u in suka ce suna son dalili ko suna son hujja suna nufin wannan dalilin da zai zama maka kamar makami a wajen ubangiji da wanda zai tsiratar da kai zai zama maka dalilin da ya sa ka aiwata wannan ibada din ko ka aiwata wannan aiki din shine wannan hadisin ko wannan riwaya din ko fahimtar ka da kaiwa wannan aya din kuma abinda suke nufi so da hujja ba dole bane ta yi zama ta mutabiq lil waqi' wal kharij ba ba dole sau ta yi daidai da abin da yake akwai shi da gaske haka yake ba kawai da tunda kana dalili kuma kana dalilin kuma haka fahimci kai dalilin haka fahimce shi ba dole ya zai daidai ba fahimta ba dole ta yi daidai ba da waƙi'in da gaskiyar al'amarin ba tunda kai kana neman fita ne dalili hujjar kenan yan fannin usul yan fannin fiqh shine al-mu'azziriya al wa wal mu'azziriya sai kiransa abinda zai sa ka aiwata aiki kuma abin da zai zama maka uzuri a wajen ubangiji in ka tsaya gaban sai tambaye ka saboda mai kai wannan aiki din suka ce to ga dalilin da ya riske ni ga dalilin da na samu isan ne wannan aiki din ba fa dole ba ne ba wannan dalilin naka ya zama to waƙi an haka yake daidai a waje haka yake ba ya daidai da abin da Allah ya so din Allah lalle ba haka ya so ba misali amma tunda kana da dalili to wannan ya ishe ka hujja to haka so hujjiya a wurin su wannan abin da zai tsiratar da kai wani abin da zai sa ka aiwata tukunna aiki din ko abin da zai zama maka makami da kuma a hujja a wajen ubangiji da abin da zai tsiratar da kai daga azabar ubangiji amma su hukuma abin da suke nufi da hujja abin da yake akwai shi kuma ya yi daidai da abin da yake akwai shi din a waje in kai tunanin abu kuma kawo wani abu to dole zama to fil waqa wal haqiqa din haka yake akwai shi in ka ce misali haka Allah yake nufi to dole haka din ya zama to lalle hakan Allah yake nufi wannan shine hujja a wurin masu hankali masu makarantar hankali nake nufi ba masu hankali ba gaba da masu fuka masu hankali abin da nake nufi a makarantar ah, hukama'u hujja huwa al-mutabi' mutabiq lil waqi wal haqiqa abin da yake yayi yayi daidai da waqi yayi daidai da abin da yake akwai shi a waje wannan shine hujja to shi wannan hankali din me hujjarsa shin wannan abin da muke ganin sa ta hanyar alhawasan hamsa misali in muka ji zafi da gaske zafin akwai shi in ka ɗanɗana abu ka ji zaƙi da gaske zaƙin akwai shi in idan ka yi ga maka abu kamar ni da nake ganin abubuwan da suke gabana yanzu da gaske haka ɗin ne a waje filwaƙa a waka na waje waka iya kenan a waka iya ta waje wannan abun akwai shi abun da na ji sautin da na ji na haka yake a gaske a waje tabbas akwai wani sauti ne a waje saboda in muka ce babu waƙa'iyya ba abin da yake akwai shi a waje da gaske haka din ne akwai shi a samuwarsa a samimin shi fil wal haƙiƙa babu shi to haka babu ilimi kenan kuma ba wani abu sunansa hujja babu hujja duk abin da muke ganin wani abu ne da sai kiransa takhayyulat wahm wasu abu ne da kwakwalwarmu ne kawai take farinta mana haka amma a waje a gaske ba haka bane ba to wannan shi la hujja in muka ce babu wannan waƙiya din to haka ba ilimi ba sani ba kwakwalwa ba wani ba hankali ba komai kawai ana cikin wata dimuwa ce kuma ba dan adam ba kuma dan mai hankali ba mai hankali da ya karbi wannan don shi hankalin kansa baya karɓar cewa babu haka babu gaskiya wannan abin da ake nufi da hujja da burhan amma kashe to hankali natijar da yake da ita natija ce qat'iyya burhaniya mutabiqa lil waqi' wal kharij mutabiqa lil haqiqa wal waqi' kamar rashin karban mutanaqidin ko kuma rashin yadda cewa akwai abu ma'aluli ba shi da illa akwai abin da ya samu kuma ba wanda ya samar da shi ko wanda ya samar da kansa a gane shilin illar kansa wanda shine daur ya aka yi kafin ya samar da kansa ya samar da kansa kamar mutum ya zo ya ce maka ɗaya ka kara ɗaya a kansa sun zama goma ba biyu ba wannan natija din. ta ijtima' an-naqidain ko duddain ko kuma ta rashin adam al-qubul ko rashin karbar abu akwai ma'aluli ba illarsa ko kuma wannan rashin karɓar wannan abu da muka ce masa daur a can baya ko kuma tasalsul wannan shi halicci wancan wancan shi ma halicci shi ma shi halicci wancan wannan shi ba iyaka har ba iyaka wannan sarƙarin ta tafi ba iyaka wannan ƙawa'idan aqliya din da gaske haka suke filwaƙa wal haƙiƙa hakan ne ko kuma a kawai wani muke fotunta su haka wannan shi ne wannan ita ce hujja wannan ita ce hujjiyar da hukama usu ke nufi to shi wannan hankali da me hujjiyarsa lalle hujjiyarsa suna cewa zatiya ce ba wanne yake zo ya ba hankalinka hujja ba allah ne a fidararsa a halittarsa haka ya halicce shi haka Allah ya so ya halicce shi yakan iya gano abu zatiyan shi da kansa ne yakan gano abu ba wani ne ke koya masa ya zai iya gane abu ba wani abubuwan da muke koya muke shigar da su a matsayin ma'alumat matsayin su da sani wanda mu muke shigar da su a malumat ne abinda kiran su hissiya madiya ittisaliya saboda sai mun sadu da su ne sai ɗaya daga cikin wannan hawas ɗin namu wannan mariskan namu sai ɗaya daga cikinsu ya yi ya sadu da wannan abin ya samu abin da ya kiransa tamas tamas zan ba da misalinsa ne tamas kamar haka wannan hannun ya sadu da wannan wannan sadu da za su yi wannan shine tamas wannan hawas ɗin namu ba sa gane abu sai sun sadu da shi haka sai sun taɓa shi za ka ji a ido a yi ba ta abu wa ce maka wannan madadin wannan area din da yake ganin ta ya wannan area da yake gani akwai ittisali tsakaninsa da wannan abubuwan da yake gani hakan nan ji sai wannan sautin ya zo ya taba wannan gangar ta cikin kunne hakan nan ɗanɗano sai sai ka ya taba wannan abun da ka ɗanɗana din hakan nan shinshinawa sai wannan kamfin ya zo ya shiga cikin hancinka ya kai wannan bangaren da yake mayyaza wannan rawa'ih yake mayyaza wannan abubuwan da suke da suke dauke suke tafiya iska haka din gangar jikinka sai abu ya taba ka ya samu tamas wannan hawas din sai sun yi tamas da abu suke gane shi kuma kowace hassamu tana da abubuwan da take ganowa ba komai take ganowa abun da take ganowa ɗaya ne kawai wannan abun da take ganowa ba ta shiga aikin yar uwarta mun faɗi wannan a can baya wannan abubuwan da mu ta hanyar tamas ta hanyar taba wannan da wannan alhawas hamsa suke yi wannan shine abubuwan da muke shigar da su a matsayin ma'aluma sai mu haddace shi a wannan kwakwalwar tamu da muke kiranta ta mutakhayyila sai mu haddace shi a nan duk lokacin da muka ga damar tunawa da shi ko kuma tuno shi sai mu tuno shi kakan iya tuna wani hoton da ka gani za ka yi ganin mutum a lokacin da kake ganin sa ka yi tamas da shi ka san shi shi wanne lokacin da kuka rabu wannan tamas din aka samu infisali tsakaninku da shi shikenan ka daina ganin sa ta amma kuma hoton sai yana a kwakwalwarka a khayal din ka zaka iya dawowa da shi amma zaka ka daddara da shi ne a wannan hoton da hagan shi ko ya samu wani canji ko ya samu wani hatsari la samu Allah ya samu wani hatsari ko an samu wani jikin jikinsa kai ba ka ganin wannan canjin da ya samu kana ganin wannan hoton da ka gani farko ne kamar da wannan hoto da muke ɗauka na kamera wannan uwar mutakhayyila kenan to hujjiyar hankali zatiya ce baya bukatar wani ya kawo masa ko kuma wani ya koya masa shi haka Allah ya yi shi iya da wannan istidadi din na fahimta kuma fahimta daidai take da waka alkhariji ba wai tsammani yake abin nan haka yake ba a'a lalle hakan yake abubuwan da ta hanyar hawasul khamsa suka suke shi ko kuma abubuwan ta hanyar tahlil al ta hanyar ta'aqqul ya gano wannan abubuwa din to haka suke a waka alkhariji in muka ce hunaka fil wujudi ilah to fil waka wal haqiqa akwai Allah din in muka ce akwai illa da ta samar da wannan samuwa din tabbas ne akwai illa da ta samar da wannan samuwa din in muka ce masu karo da juna hukumar tanaqidain ba sa zama a wuri abu daya hakan ne to mun gano abin da muke nufi da hujjiya kuma mun gano hujjiyar hankali zatiya ce to wannan hankali din me sa an ce alkuwal al'aql al-mudrik me hankali wannan me yake sa hankali abin da yake sa shine akwai abubuwa sani ma'alumat wasu abubuwa na sani wanda suke ana kiransu badihiyat wanda ba su da wahala ba su bukatan tunani daya zai daya an ka kara daya kansa ya zama biyu wannan ba shi da bukatan tunani amma aka ce maka a cikin kabari akwai mala'ika akwai mala'ika a tidwar misali akwai ma mala'ika kansa kansa cewa kawai kaɗai ma akwai mala'ika akwai lahira akwai aljanna akwai wuta wannan abun ba mai sauki ne ga hankali ya gano shi ba saboda ba shi da wata hanyar tamas da shi iya bukatun tunani wannan tunani din kuma sai ya fara da wannan jarin da yake da shi kaga kenan almuta'aqqil kuma alquwal aqila ita ce wanda da take amfani da wannan jari take da shi jari hujja wannan jarin take da shi da shi take amfani ta gano wasu abubuwan da ba ta san shi ba ba ta san su ba za mu ɗan tsaya a nan mu tafi hutu sannan mu dawo mu ci gaba da bayani alhamdulillahi rabbil alamin muhammadin wa alihi خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه a barkan mu da dawowa dai daga wannan karamin hutu din za mu ci gaba da bayani akan hankali da maratib dinsa da hujjiyarsa ko da ke mun riga mun gabatar da wannan maganganu din mun gano kuma shi hankali ya yake aiki hujjarsa mun ce zatiya ce ba bukatar wani ya kawo masa hujja shi hujjar kansa ne a wajen fahimtarsa kuma fahimtarsa mutabiqa ce lil waqi wal kharij wannan shine hujjarsa yana ita hujjata ce amma da muke nufi da hujjiya anan mun ce shi yakan yi amfani da wannan jarin da yake da shi ne na ma'alumat na sani ya saboda ya sano ya gano wasu abubuwan da bai san su ba yakan amfani da wannan ne saboda in ya gamu da abu in na farkon abin da yake sa hankali ya motsa shine jahilci duk lokacin da mutum ya karo da abu ya jahilce shi to in dai ba wawa bane ba tukuna baya gaba da wannan abin da ya jahilta mun ci aratan mutum kan yi gaba da abin da ya jahilta ne saboda gazawarsa in ya gaza kawai sai ya ci abin da ba da kyau hmm? kamar ah, wani karin magana da hausa suke yi wai makafa an masa kyauta ido ko an bashi ido sai ci a tsami yake ah, ba haka ba ne ba in baka san abu ba tsayawa za ka yi kai tunani akan saka san shi baka da karfin wannan baiwa din ta sani din ka sai ka tambayi wanda ya san shi ya sauƙaƙa maka shi ta yadda academic suke yi ya fara baka tasawur dinsa sannan ya fara baka masadik dinsa ya bi ka level level ya fara baka shi daga mabadi dinsa har zuwa tasawur dinsa har zuwa musdaƙinsa haka ake tafiya a sani ala kulli halin wannan ma mun riga mun mun gano wannan abubuwa din sai mu ci gaba da cewa to hankali mutum ya jahilci abu ko kuma shi hankali ya jahilci abu wannan shine muktadi na harkarsa abin da zai sa shi motsa sharaɗinsa shine ya gamu da abin da bai sani ba sai samu muktadi sai samu abin da zai sa shi motsa sai ya motsa ya ɗauki wannan abu ya kwatanta shi a ƙwaƙwalwarsa kamar misali na taɓa ba da wannan misali ɗin can ba in ka gamu da abu baka san shi ba sai ka kalle shi da ka duba hagan tukunna wannan zan iya tasnif ɗinsa a cikin jamadat abubuwan da ba ruwa bane ba iska bane ba jamid kenan madda jamida kamar a ce ruwa in ya zama kara haka zama jamid ankara ai ta kamar ya bushe kenan ko wadda ke ya amfani a ce ya bushe amma dai ya zama to jamad abin da yake da cikin da zaka iya taba shi ko baka iya huda shi da hannunka ya zama jamad ko kuma a'a ruwa ne har yanzu hala iya da hala wani sa'il ta ruwa halar ruwa ruwa haka sa'il kenan ba dole bane ruwa ba ko mai ma ai hala sa'il ya yake da ita ko kuma iska ne ma gaba daya ba jama'at bane ba sa'il bane ba iska ne kamar abubuwan da ake kanta mana su a fiziya kaga daman can ka san ka san abin da yake nau'in sa'il ka san abin da yake nau'in jamit ka san abin da yake nau'in gazi iska ne sannan za ka yi abin da yake gamu da shi din za ka yi tsaka tunanin daga cikin a cikin wannan ukun da wanne fi kama za ka kiyasta ne haga da wanne fi kama to wannan haraka din ta hankali ita ma tana da ta ana cewa haraka ce guda biyar tare ita ma nata sai an zo kan bayaninta a cikin ilimin mantiq wannan hankali din iya da iyaka a can bayan yi magana cewa mu wasu halittu ne da Allah ya mu a cikin iyaka komin mu iya da iyaka komin mu mahdud ne Allah kaɗai shi ne mutlaq duk wata halitta da Allah ya halicce ta halitta dai halicce to mahduda ce mahdud tana da iyaka kenan komi iya da iyaka ganin mu iya da iyaka jin mu iya da iyaka ɗanɗanon mu iya da iyaka komin mu iya da iyaka tunda wannan gani din iya da iyaka iya da iyakar da iyaka in aka wuce kilomita kamar bakwai ko takwas ba ka ganin abin da ya wuce wannan hakan nan jinka jirgi za ka gan shi gashi nan kato da farkon kana kusa da shi in ya tashi ya tafi za ka gan shi yana zama karami yana zama karami har ya bace hakan nan sautin sa ta kana da iyakar da kake iya idrakin abubuwa in suka yi nesa da wannan iyakar ta ka shi kenan sun fita daga sanin ka to shi wannan hankali din shi ma haka yake iya da iyaka ko kuma shi ba shi da iyaka mutlaki ne shi kuma ma yakan iya gano a ba haka bane lalle iya da iyaka shi ma iya da iyaka hankali iyakarsa wannan abubuwan da yakan iya tamas da muka faɗa da su yakan iya saduwa da su yakan iya riskar su ta hanyar wannan alatun da yake da su hawasul hamsa da kuma wannan ala ta shida din tunaninsa wajen tahlil wannan shine iyakarsa amma aka ce abu ya wuce wannan to hankali lalle ba misali zan kawo misali karami ne kamar maganar da yake a cikin ranka in ni ina tsaye a gabanka tunda ba da wata hasa din ba da wata mariska ba da wata alatun da zan iya gano maganar ranka ba da ita sai dai in kai magana da bakinka ne sautinka ya fito na ji shi sannan zan gane abin da yake cikin ranka amma in baka yi magana ba zan taɓa gano abin da ke cikin ranka ba alhalin kuma akwai abin ba babu shi bane ba akwai abin da yake faɗa cikin ranka tabbas kana magana amma ni ba bana jinka ba ni da ma'alatin da za ta ji wannan maganar to hankali wannan ita ce iyakarsa abubuwan da suke itibariya ake kiransu akwai abubuwan da yake tabari ne lalle in ba kai kamin bayanin sa ne ba zan gane shi ba hakanan nan abin da ya riga ba ni da tamas da shi kamar tarihi kamar abubuwan da ya wuce ko kuma abin da ke yanzu akwai shi amma ban da tamas da shi kamar maganar ranka ko kuma abin da zai zo nan gaba wanda ni ban da wata alatun da ta gano abin da zai zo nan gaba sanin kamar ilin sanin gaibu ban da sanin gaibu wannan duk iyaka ne saboda haka ma malamin hikima suke cewa ahkam ah, na ubangiji wanda ya sauko hukunce hukuncin da ya sauko kamar sallah azumi da shauransu wani abun da ake karanta su a fiku suke cewa al burhani shi ba ruwansa da wannan wannan ba fagensa ne ba gaskiya an wuce fagensa wannan abubuwa ne da Allah ne ya san hikmar su Allah shi ya san dalilin su da sababin su da sa yayi su me yasa yayi magriba uku me yasa yayi isha hudu me yasa yayi asuba raka'a biyu ce kadai alhalin asuba lokacin sanyi ne magriba ma lokacin shiga sanyi ne amma sai aka yi su 'yan ƙanana waccan asuba biyu wannan magariba uku amma kuma a tsakiyar rana tsakar zafi sai aka yi su hudu kamar a zahar da la'asar misali wannan abubuwa ne wanda mu bamu san malaka ɗinsu ake cewa malaka su wato sababinsu dalilinsu ana wajen Allah yake shi yasa mu anan muta'abbida ne anan fanni din mu masu kawai bin doka ne mu masu bauta ne kawai da abin da aka kawo to a nan hankali burhani baya shiga cikin wannan gona din wasu masu na kiransa mantakat alfaraq akali wurin da shi hankali ba shi da aiki a nan kamar abu haka ma cewa akwai mala'ika akwai wuta akwai aljanna akwai azabal kabur da shauransu duk wani abubuwa ne wanda gaskiya suna waje da iyakar hankali baya nan ba fagensa ba ne ba fagensa shine idraki si ma idrakin abubuwan da yake da tamas da su ba wai mutlaki ba ne ba ba abu mutlaki mu a wajen mu a samu wannan wannan samun tamu duk mai hankali ya san haka to wannan shine ita ce hujjar akali wannan ita ce iyaka ta hankali wancan ita ce hujjar akali wannan kuma ita ce iyaka ta akali duka wannan mukaddimat ne muka yi su akan hankali da kuma makarantar hankali za mu shiga wani fage shi ma kuma na hankalin ne mun ce jari na hankali shine wannan abubuwan da yake sani sani jari ne a nan za mu yi magana amma wata hikima ce amma kawai ba bukatar in karanta ta zan tarjama ne kawai ba ɗan kasuwan da zaka ce masa ga wani kasuwancin da ba a asara ba face ya shiga wannan kasuwar ba ga wata kasuwa ba asara cikin ta kuma ga wani aiki na kasuwanci wanda ba asara a cikinsa lalle mutum zai sa jarinsa a wannan ga wani wurin da ake samun jari ko baka da jari ga inda zaka samu jari kuma jarin da baya karewa ba ya karewa ba iya satarsa ba iya kwace maka shi ba iya komai sai dai ta karuwa wannan gonar ku ita ce wannan sanin da muke samu wannan sanin wannan jarin da muke ba hankalinmu lalle duk a lokacin duk lokacin da ka samu sami sani ka samu ilm kaga dai shi ilm din nan ba wani abu ne mai nauyi ba wani abu ne za ka san shi kawai in ko ka je ka san shi ba shi da nauyi ba a ce yau kanka ya yi nauyi sai yawan ilimi ya yi nauyi handa ba za ka yi ɗaukan kanka ba ba zai yi ba sannan wannan hankalin naka ba shi da iyaka a su ya cika shi kenan a ba shi da wannan iyaka din wannan abin da ka sani din kuma ba wanda ya isa ya kwace maka shi kuma shi baya ragewa sai dai ta karuwa har lokacin da zama za ka bayar da ilimi ilimin ka ba ragewa yake ba karuwa yake saboda haddaka kara take kuma ba abin da ya kai shi tsada ilimi ya fi komi tsada ba a ma iya kiyasta shi da wani abu maddi kuma ƙimarka ka yi matsayinka na mutum ƙimarka shine wannan yawan abin da ka sani ɗin yawan saninka shine ƙimarka jahilcin kuma shine rashin ƙimarka to mutum ya san wannan ya za a yi ya bar fagen ilimi ya fagen sani da me zai da me mutum zai zamar kansa abu mai arha ya rahusantar da kansa ya zama kansa wani abu ne mara kima alhalin kuma allah ya shi mai kima kimar ma da ba iya misalta ta kaga da yanzu za ka iya rubuta sunanka a jikin takarda ɗauki wani takardar a ƙona ta sake rubuta ɗauki wani takardar a yaga ta sake rubuta ɗauki wani takardar a cefa ta wani wani wuri haka misali ko wata bola da za a bar ka kana raya har abadin abada za ka ta rubuta sunanka ana ɗauke wannan suna ɗin ana ana itlafinsa ana ɓata shi ana ƙone shi ana ƙona sa kuma ana abin da za a yi amma haga wannan sunan wannan sanin na sunanka bai kare a ƙwaƙwalwarka ba ko misƙalar zarratin bai rige ba yanayin da yake inda za a barka abudin abudin kana rayu to za ka rubuta shi ba wanda ya kuma ya kwace shi hakanan duk abin da ka sani wannan shine kimar dan adam kimar dan adam abin da ya sani kimar dan adam shine ya zamanto Allah ya bashi hankali salim hankali wanda yake ba shi da aibu ba yadda za ka kiyasta kuma ka kimanta wannan hankali din ka kenan da duk wannan guje-gujen da muke da wannan faɗika tashi da muke da akan ilimi muke yin sa <laughs> da ya dace amma duk wani abu da za ka yi faɗika tashi a kansa a ƙarshe bari su za ka yi ko kuma eh, kawai zai iya zama to kawai ka taka waye gari babu shi ko ya ƙone ko an sace ko kuma an kashe ka ba shi kenan kai an raba ka da shi amma sanin ka ba a raba ka da shi ko lahira ka tafi da sanin ka za ka tafi duk abin duniya za ka bar sanin duniya ne ban da sanin ka kuma duk lokacin da sanin ka yayi yawa jarin ka yayi yawa kimar ka takan karewa ne kuma kakan yi zaganin za ka samu ideologiya ɗinka kaiwa da kawowanka mu'amalarka za ta canza yawan sanin ka yawan canjin mu'amalar komai za zaka ba sa kimar sani komai komai zaka yi mu'amala da shi da yanda ya dace da gwargwadon da ya dace da shi shi sa muke shi sa muke kira ga a dawo ga hankali a dawo fagen hankali a yi amfani da hankali wannan kira din babu mubalaga a cikinsa baiwa ce wanda allah ya bambanta mu da ita da duk halittarsa da wannan baiwar har kan fi mala'ika kima in ko muka haƙi amfani da wannan hankali din dabba ta fi mu kima sai dabba ta fi mu a cikin wannan halitta ta ta hawas hawas dinta ta fi mu dabbobi da yawa sun fi mu a hawas daban-daban sun fi mu sun fi mu amfani ma da dabba ga zuma ga saniya takan samar da nonon da ya fi wannan na wannan marikin nata da take bashi har ma mutum zai ta tsaya sha hakan nan zuma komi yakan haifar da abu fiye da bukatarsa har mu zo mu amfani da shi sai dan adam ba wani abu mai amfani da yake haifarwa a jikinsa duk abin da ya haifar abu ba a san sa sai dai shi ya amfani da wani amma shi dai ba amfani da shi ko ga wasa ko ma dan adam ba amfani da shi sai dai in ya samar da wasu ayyuka salihai sai abubuwan da ya kaddamar sai abubuwan da ya rayar ihya'u da ya yi sai wannan khalifancin na ubangiji in ya fahimci kimar kansa wannan khalifancin na ubangiji da Allah ya saukar da shi ya masa wannan hankalin sabida ya amfani da shi a dawo hankali za ka shi za samu qur'ani da yawan gaske kan sha la afala taqilun la'allakum taqilun la'allakum komai yakan kira ba ku yi hankali ba ko za ku yi hankali ko za ku yi hankali muna fatan wannan hankali din a dawo shi a shiri na gaba a halaka ta gaba zan yi magana akan hanyoyin sani wanda ake irin su istilahin manahijar ma'arifa akwai salo-salo daban-daban na sani akwai manhaj manahij daban-daban na sani kowanne sani mai iyakarsa meye hujjiyarsa ta yadda muke samun wannan jari na sani din wannan sani din a rashin bambanta kowane sani da fanninsa da iyakarsa da hujjarsa shi ya kama na yanzu wani rikicin da muke a cikinsa a fannin ilimi wannan mun yi ilimin kenan mu yanzu ma ne ma a dawo a yi karatun a dawo a yi ilimin a dawo a yi amfani da hankalin ma amma muka dawo shi ma kuma komai a bashi hakkinsa a bashi hududinsa a bashi iyakarsa a bashi hujjiyarsa muna fatan muna cikin mutanen da an aka tunatar da musu ya mu tunatar fadakir inna dhikra tanfa'ul mu'minin kuma mun kama magana kuma ga lokaci shi ma ya samu gama kuma ya kare za mu dakata hakan nan a nan sai a shirinmu na gaba akan manhajar ma'arifa su ma za mu yi muƙaddimat in takaitaccen bayani a kansu sannan mu dawo mu shiga takassusin kowanne fanni mu kowanne fanni mu ga iyakarsa da hujjiyarsa da faɗin hujjiyarsa Allah ya ba mu ikon yin haka din hada walhamdulillahi rabbil alamin sai shi na gaban Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh